الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما شاشدة غربي الآخر كو hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da sha shidda ga watan februari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma allah tabaraka wata Allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin jiya mun faru bayani dangane da babi mai bayanin abin da allah tabaraka wata allah ya yi tattali ga muminai cikin aljanna kun ji ayoyin da malam ya kawo ko to yau sai hadisai <clears throat> ya ce wa an jabirin radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akulu ahalul jannati fiha wa ya sharabuna wala ya tagawatuna wala yamtakhituna wala ya bulun walakin ta'amuhum zalika jisha'un karashil miski yulhamuna tasbiha wa takbira kama yulhamuna nafasa rawahu muslim daga cikin hadisan da malam ya kawo masu bayani dangane da ruguduma da adarashi da abubuwa na ni'imomin da Allah ta baraka wata, Allah ya yi muminai tattali cikin aljanna ya kawo hadisin jabir yarda allah tabbata gare shi jabir ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ya kulu ahlul tafi fiha in aljanna za su ci cikin aljanna kaga akwai abinci kenan cikin aljanna to 'yan aljanna za su ci abinci cikin aljanna malamai sun ka ce wannan ci ba na yunwa ba ne na ni'ima ne kawai na fatar kun fahimta domin babu yunwa babu kishin ruwa cikin aljanna don haka duk abin da za su ci to ci ne na ni'ima ba ci ne don maganin yunwa ba ba irin cin abincin duniya ba ne duniya in ka ga dattijo na bi abinci yunwa ta koro shi ko to yan aljanna babu yunwa cikin aljanna babu kishin ruwa abin da za su ci ko za su sha duk abin za su amfani da shi za su yi amfani da shi ne matsayin ni'ima to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kula ahlul jannati fiha yan aljanna za su ci abinci cikinta wa ya na kuma za su sha abin sha ba akwai ƙoran can ba da Allah ya tanada duk abin da kasan ana sha na ni'ima nan duniya akwai cikin aljanna wala ya tagawwatuna amma duk abin da za su ci ba su yin gayadi babu gayadi cikin aljanna me gayadi kashi ba shi ya gayadi ba to kashi ba shi ya gayadi ba ga asali gayadi ne inda ake yin kashin shadda ita ce gayadi algaidu mahallul gaidi kenan inda ake zuwa a biya bukata sai an ka ari kalma akan aro sai an ka ba shi kashin aro ne aro ne kamar yadda da turanci ba kuna ce mai toilet ba kashi sai a ce toilet ina jin toilet ina jin to ko zan je in yi toilet me toilet wurin da ake yi madalla akan isti'ara shi laraba ma suna da isti'ara mm, turawa ma suna da isti'ara ba laraba ɗaya da ba sai sun ka ari kalmat sai sun ka ba kashin na ka sai ka ce ina jin toilet toilet shine wurin da ake zuwa a yi kashin to haka gayadi wurin da ake yi sai an ka ari kalma an ka ba kashin to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yan aljanna suna cin abinci cikin aljanna kuma suna shan abin sha cikin aljanna wallahi ta ga watuna amma ba su gayadi ma'ana ba su zuwa gayadi ba su zuwa wurin kashi wallahi yamtakhituna kuma ba su mura nan in ka faye shan ruwan sanyi ba yanzu mura na kama ka ba in ka faye shan AC musamman irin yanzu ga sanyi yanzu mura na kama ka to can ka sha ruwa in kankara za ka sha ka sha babu mura ai la na shay'un min unufihim ba abin da ke meye eh, mukhat majina wadda ke zazzagowa ta hanci ina fatar kun fahimta ba su mara san ba a mara cikin aljanna kaga mun huta da rob da actifed don haka in na ba sai ka rika activate ba hmm? wala ya bulu na kuma ba su yin boli duk abin da za kusha kusha cikin aljanna ba a boli kaga babu kashi babu fitsari babu mura wa'annan duka ba kazamta bane? ne me ke sabubantar da kashi cin abinci abincin da mutum ya ci nan duniya komai ni'imar sako in ya yi daɗi kamar me yanzu nan garin sakkwato ina ne adda abinci mai kyau eh mr vix a ce ka ce mr vix ka ciwo abinci mr vix ko ina eh ɗan ko ɗan ƙani guest in ko ka ce ɗan ƙani guest in ka ci abinci mai kyau ko ka ce ina kuma eh daddy smart suna abinci to ko ka ce daddy smart ba can ne abinci na alfarma ba ko me alfarma abincin da ka ci in ya rube ya koma me ya koma kashi duk wanda ya ci abinci dole ne ya yi kashi kaga ashe kenan abincin duniya surki yake da nakasa domin kashi nakasa ce tuji daga dattijo ya buta ya zagaya kasan wata dubara zai ce na sayi in nawa za ka bashi bai yi mai alfarmar ka bari ya ta yi jidda abin nan da ya kasance suwa ba ka ce na sayi miliyan guda ka yi zaman ka yana sai don ma kaga ashe ya nuna kashi na kasa ce to duk abin da ake ce mana kasa duk abin da an nakasa wadda ke samun bil'adama nan duniya to babu ta cikin aljanna ba za ta samu 'yan aljanna ba su ci duk abin da za su ci nan duniya ba su yin kashi su sha duk abin da za su sha na shaye-shaye haggiya sai an sha cikin aljanna babu fitsari in mutum ya sha giya bai da zama a jima duk kaga ya ta ya fi kwarara fitsari hmm? to ka sha duk abin da za ka sha cikin aljanna babu fitsari haka ruwan sanyi da AC mai sanyi suna can Allah ya tanada ba maganan mura ina fatar kun fahimta walakin ta'amuhum zalika sai dai abincin su nan ka wancan abinci da za a ba su su yan aljanna cikin aljanna to yaya za a yi da abincin aljanna in sun kai tunda an ce suna ci ya za a yi da abinci tunda kwacce abinci dai dole ya fito sai annabi ce sai dai wancan abinci da za a ba su jotha'un gyashi ne ta yaya za su fitar da abincin ta gyashi sai su yi gyashi kawai yanzu kamar a kawo ma coca-cola in ka sha coca cola duk ta cika ma ciki da ka kare sai me sai gyashi ah shi sai ka cikin ka ya to gyashi kaga maimakon ya fito ta yadda abincin duniya ke fitowa ta hanyar kashi a a gyashi kawai za su yi da sun yi gyashi shikenan ma'ana yana fitowa daga jikinsu kamar gyashi kuma gyashin yanzu in ka fidda 'yan abincin duniya ya ruɓa kafin sai yana kamshi gare ko wari mugun wari gare shi ko to kuma shi gyashin da za su yi na abinci ka rashi limiski kamshi ne wadda ka san kamshin almiski kakka yi tsammanin irin gyashin gamba ne tunda an san abinci in an ka ci yan ya fito wari ya kai to sai a ɗauka tunda an ce gyashi kila gyashin gamba za su yi irin gyashin nan mai wari ba iri ne ba kamshin gyashin wadda ka san kamshin almiski asalin kalmar rashu abinda ke zuba ga jikin mutum irin zufa irin gumi shine rashu to kaga gumi ai kazanta ne aljanna ko babu kazanta don haka ba gumi ba ne yadda kasan ma'ana abincin in yan narke cikin jikinsu yana fitowa ta jikinsu kamar gyashi yana zuba in ya zuba da kasan kamshin almiski haka yake baya da wari sai annabi ya ce yulhamuna tasbiha wa takabira za a cusa musu za a yi musu ilhama ta yin tasbihi da takabiri wannan ba akan takalifi ba yanzu tasbihi da takabiri gare mu matsayin mu yake matsayin ibada ana ibada cikin aljanna a duniya nan ne mahallin ibada aljanna babu ibada aljanna eh, gidan ni'ima ne kawai duk mai sun ya hole jama'a ya yi ƙoƙari ya bauta ma Allah nan ya yi hanƙwarin holewa ta hamu ta yi aljanna can ne gidan holewa ba duniya ba ga masu sun su ji daɗi su ni'imta su hole su yi a duniya sun yi kuskure duniya ba gidan hole ba ce gidan aiki ce bautar Allah yanzu kamar ɗan makaranta yan an ka zo yan aka kai ɗan makaranta makaranta yaron ka ya ci sakandare boarding ka ɗauke shi ka kai shi ka kai shi ne don ya yi wasa a ka kai shi ne don ya yi karatu amma an ƙare karatu ta ya ƙare an yi jarabawa an ƙare jarabawa lokacin da malamai kamakin kafin a ƙare ba su kaga wannan sai a ce a yi ta ƙwallo yanzu babu karatu babu jarabawa lokacin na lokacin ƙwallo hakan ga lokacin wasa lokacin sharholiya kuma ranar da za a ba da hutu ranar da za a yi speech and prize giving day an kira su sai a bashi yayi na ɗai ga kyauta an ba shi ga karramawa daga mai girma gwamna ga karramawa daga sarkin mu ga karramawa daga wani an bashi to ran nan sai a tai a hole da abin da ya halatta amma lokacin karatu ka ka ce sannan zaka holewa ka yi kuri to haka yawansar da muke duniya lokacin karatu ne gare mu yaushe ne lokacin holewa gare mu in mun ka shiga aljanna don haka mu roƙi Allah Allah don rahamaka Allah ka samu aljanna ku yi hankurin jin daɗi ya ko musulmi sai an shiga aljanna kamar yadda annabi ya suranta duniya ya ce a duniya sijinul mumin wa jannatul kafir kurkukun mumini ce amma aljanna ce ga kafiri don haka in ka ga mutum ya ce shi wallahi sai ya ji daɗin duniya to ya ɗauki kai ne kafiri kenan kafirai su adda jin daɗi nan duniya mu mumin ne annabi ya ce matsayin kurkuku take gare mu jama'a akwai jin daɗi kurkuku to Allah ka sa mu aljanna mu ji daɗi can to shi ne annabi ya ce yulhamuna tasbiha wa takabira ana musu ilhama ta yin tasbihi da takabiri wannan tasbihi takabiri da yan aljanna za su yi ba matsayin ibada ba ne babu takallifi cikin aljanna matsayin jin daɗi na imtuwa ka san duk abin da kaka jin daɗi gare shi to yan ana son a ji shi ka daɗi kuma shi aka kawo ma to duniya ba abin da ke ji da mumini daɗi kamar bauta ma Allah kamar ambaton Allah ko to hakan ga kuma har gobe alƙiyama bayan an sa aljanna kuma za a jishe su daɗi da cusa musu yin tasbihi da takabiri ana cusa musu yin tasbihi da takabiri kama yulhamunan nafasa kama yadda ake cusa musu numfashi an nafasa bi fatahil fa'i nafasa in ka samu fa'un sukuni nafsu shine rayuwa ku diba muna fa'un ɗinku sukuni gare ta ko fataha fataha to an nafasa kenan numfashi yanzu duk ga muna numfashi ko da sun mu muke yin numfashi ko cusa mana ɗaya akai sai ka yi cusa mana ɗaya akai yana wahal da mu numfashin in kayan numfashi miliyan guda ga yinin yau kana jin wahala to yadda ka san ba da son ranka hake numfashi ba cusa ma akai hakan ga ake cusa musu tasbihi da takabiri kaga ashe kenan tasbihi da takabirin ni'ima ne suke yi ba na ibada ba to kun ji aljanna ya ku musulmi rawahu muslim wasu daga cikin abubuwan da Allah ya tanda cikin aljanna imam muslim ya rawaito wannan hadisan Allah ka kai mu muga ga waɗanga abubuwa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala a'adattu li ibadiy salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wa qara'u in shi'tum fala alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun muttafaqun alaihi shi kuma wannan hadisin na biyu yau ya an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce Allah ta'ala allah maɗaukaki ya ce kaga magana ta kai kwata maganar allah ce sai dai ba cikin ƙur'ani take ba Allah ya aiko ma annabi ita amma ba ta cikin Qur'ani shine hadisi na Qudusi Allah maɗaukaki ya ce a adattu li ibadiyas na yi tattali ga bayina salihai lamun din nan talli ibadiyas salih lamul mecece lamul mulki ce wal ikhtisasi yi tattali domin su kawai yi tattali domin bayina salihai kawai mi Allah ya musu tattali mala la ra'at abinda ijiya ta taba gani ba ijiya ka tafi london ka tafi new york ka tafi riyadh hida kwatan makka ka tafi makka ka tafi madina ka tafi duk wani birni da ka akwai ni'ima duniya ka gani ba ka ganin ijiya ka ba za ta ganin ma irin ni'imar da Allah yawa bayi na mu salihai ta cikin aljanna ba wala uzunin sami'at kuma kunne bata taba ji ko da labari ka ji labari ga kunne ai akwai ni'ima kaza akwai ni'ima kaza to baka taba jin labarin game da ni'imomin nan da Allah yawa bayi tattali cikin aljanna ba ma'ana Allah baraka wata Allah ɗaya da ya halicci ni'imomin ya san su sai mu kuma in mun shiga in Allah ya mana arzikin shiga mu gani duk mai bada labari bai iya baka labarin abin da Allah ya bayi ne salihai tattali cikin aljanna jama'a yanzu wagga guduma ka bari wata tambada ta duniya ta shagaltar shi daga samunta ba kai hasara ba abinda bai kai ya kawo ba ya shagaltar shi daga samun wagga guduma. abinda ijiya ba taba gani ba daular da kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin kuma bai taba gittawa ga tunanin bil adama ba ko ga tunani kai tunanin mutum bai taba tunanin ni'imar da Allah ya taba mu'min salihai tattalin cikin aljanna ba ko ga tunanin ka bai taba hadu ma ga tunanin ka ba don kana tunani ne game da abin da kake da masaniya game da shi eh shi kenan kai ne ka ta takarar kansila sai a ce to wallahi dai abubuwan gade in mun ka jawo mutane nan su dare muna in don haka abin da ya kamata mu ta inda bokaye akan kansila ha me ce mai akan kansila ya ka ka ta yanda boka a ma tsafi ko mutum bai karanta ko alibba jama'a yan dai musulmi ne dan musulmi sun tsafi baya da kyau haka ko ba haka yake ba amma ka runtse ido wai dole sai ka zan kansila ka yadda ka lalata lahirar ka akan duniya akan kansila tambada dole akwai dai kamar kansila akan kansila jama'a ka lalata lahirar ka to ko ba kansila ba ko ciyaman jama'a wace ni'ima ta ciya man yake cikinta da haka yadda ka ka yafi wagga yafi wagga akan ka cin ka cin wacce ta ciya man wace ni'ima ce wace ni'ima ma ciya man yake cikin ba wahala ba kawayawa wani ciya man da an kai garin mu ya rasu Allah ya gafarta mishi yana ba kansuloli na labari ya ce kai laluran mulkin local government akwai wahala gare ta ma'aikacin jiha na an ka ɗauke shi an kai mai sal administration ya ce ba kawai in mata ce ta haihu ya taho inda ce amma ce mata ce ta haihu kai za ka bashi abin addu'a suna in zai wanke ɗiyatai ya taho ya ce ma ɗiyatai zai wanke wa ya sa ta yi lalle kai za ka bashi abin sayan gado in ɗiyan nan ta haihu kai za ka bada abin da za a yi masa buki ya ce kai daidai da jakan ba ƙauye ta yau sai ya zo ya faɗa ma ka ba da kuɗin sayan wata jaka da kuɗin turbuɗa waccan da ta mutu don haka jama'a wannan wahala ce ko ba wahala ba ce to a kan gaba kawo wahala da an ka aza maka ka yadda ka sallama wannan ruguduma da Allah yawa bayi ne lahai tattali cikin aljanna don haka a yi ma tsafi don ka ci ciyaman sannan waggaya maka tsafi boka yi ka sa azan ciyama waggaya ma ya karanta mai zuwa takarar wani abu dan siyasa da ka takara bai ta an kai mai tsafi ba dukkan suka ci ashe ba tsafi inda tsafi ka sa a ci sai kowannensu su ya ci tunda kowannensu ya yi tsafin don cewa ba tsafi ka sa a ce baiwa ce ta Allah in ya ga dama ya baka in bai ga dama baka faɗi to ka kai biyu babu ka te ka yi tsafi ka ɓata da Allah ka yi hasarar gidanka na aljanna ka sai kanka gidan wuta kuma bukatar ka bata biya ba ka faɗi zaɓe kaga siri zero Allah ya tsare mu daga siri zero don haka jama'a kakku yadda kamar yadda Allah ka cewa fa la ta gurrannakum al hayatud dunya wala ya gurrannakum billahi al garur duk abin da ka zo nema an ka ce sai ka saki layi ka ce a'a walla ni kan ba ni yadda in saki layi don na san duk abin da a cikin abin nan da nika nema na ni'ima to ni'imar da Allah ya min tattali cikin aljanna ta fi shi don haka ni na zaɓi aljanna bisa gare shi sai ka ce ka fasa inda sai ka ta inda boka ka fasa ina fatar kun fahimta Allah shi kare muna imanin mu da kariya tai to bayan annabi ya faɗi haka sai ya ce wa ƙara'u in Shetum in kuna so ku ga gaskiyar wannan magana tawa cewa cikin aljanna Allah ya yawa bayi ne salihai tattalin abin da ijiya ba taɓa gani ba na ni'ima kunne bai taɓa ji ba bai taɓa gita ga zuciyar bil'adama ba in kuna so ku karanta maganar Allah cikin Qur'ani da yake cewa fala alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin bi bima kanu ya'maluna falata alamu nafsun kowace irin rai bata san kaga nafsun na kira la nafi nafiya a kira tufi su yaƙin nafi tufi umuma shi falata alamu nafsun babu wata rai wadda ta san ma ukhfiya lahum abinda an ka ɓoye musu min a ayyunan na sanyin idanu sanyin idanu jama'a kinaya ce ta farin rai abinda ke daɗaɗa ma rai Abin da an kawa bayi tattali cikin aljanna abin da ke daɗaɗa musu eh, rayuka ya sanyaya musu idanu zuciyarsu ta yi haske hankalinsu ya kwanta su shiga cikin ni'ima to babu wata rai wadda ta san abin nan da Allah ta baraka wata Allah ya ɓoye bayi ne cikin aljanna jaza'an wanda yake sakamako ne bai maka nuya amalun dangane da abin sun ka suna aikata ba can duniya ina fatar kun fahimta to yanzu ka sallama wagga ni'ima wadda babu wanda ya san da ita neman da Allah ya boye mu bayi ne saboda wata shirge da bada ta duniya jama'a baka zan dan hasara ba duk wanda ya lalata lahira ta don ya kyautar duniya ta wallahi yayi hasara duk wata ni'ima da ka sani cikin duniya ta take da wahala da kuma kaskanci duk inda duk inda abincin da yafi kowane ni'ima yake ga gari tai can ka ci abinci ba ka ci abinci mai ni'ima ba da ka ba da awoyi ya koma me ya koma kashi don haka ƙarshen abincin nan ni'imtacce me karshe nai kashi amma ka ji abincin aljanna iya ka yi gyashi kawai kuma gyashin in ya zo ya fito da ƙamshi na almiski ba yana ƙamshin tutu ba muttafaqun alaihi duk tuwon da ka sani duniya da shinkafar da ka sani da alkuskus da me duk tutu ne in za ka ci ka ɗauka ɗaya ka ci tutu Allah shi gafarta malla Abdullahi Gwandu. ya ce gwargwadon yawan abin da ka ci gwargwadon yawan tutun da za ka yi in ka ci mai yawa ka yi tutu mai yawa zazzage guda <laughs> shi yasa ci da yawa abincin duniya ba wani alheri ba ne ya sa ma kasala ya sa ma kwana ya sa ma karamcin eh, ibada sannan ka yi katon tutu in ka zo yi Allah kai mu aljanna mu ci abincin da ba tutu ba wannan hadisi muttafaqun alaihi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama awwalu zumratin yadkhuluna aljannata awwalu zumratin yadkhuluna aljannata ala suratil qamar lailatul badri thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin duriyin fis samai ida'atan la yabuluna wala yataghawatuna wala yatfuluna wala yamtakhituna amshatuhum adh-dhahab wa rashuhum al-misku wa majami'ruhumul uluwa udutib azwajuhumul hurul ain ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim adam 60 dhira'an fis sama muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lil bukhari wa muslimin aniyatuhum fiha adh-dhahab wa rashuhumul misku wa likulli wahidin minhum zawjatan yuramu ehem kaji na'am yura muku saƙihima saƙi yura muku saƙihima min wara illaha min alhusni laktilafa bainahum wala tabagoda qulubuhum qalbu wahidin yusabbihuna allaha bukuratan wa ashiya Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi ka annabi ya samu na kwaɗan aljanna Allah ka samu Allah kakka haramta mana wa garguduma wa anhu Har yau dai an karɓi wannan hadisin daga Abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce awwalu zumratin jama'a farko ai awwalu jama'atin az-zumra bi ma'ana al-jama'a jama'a farko ma'ana yan first class na aljanna masu daraja mafi ɗaukaka daraja ta farko jama'a farko yadkhuluna jannata su wane ne to yan first class daga cikin al'ummar manzon Allah ne za a ɗiba yan first class kwanaki ba mun yi ba cikin ƙofofin aljanna akwai kofa guda ta gefen dama an tattale ta ne kawai ga al'umma annabi yan al'ummar manzo Allah ɗaya za su shiganta sannan kuma saura sai su yi tarayya da sauran al'ummomi ga sauran ƙofofi. don haka 'yan first class ɗin nan 'yan al'ummar manzon Allah ne zai yi wakilin mutanen nan ne dubu saba'in da manzon Allah ce za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba Allah ka samu cikinsu ba don halinmu ba manzon Allah sallallahu halinmu kan Allah da ya sawaka don haka Allah da ya ba mu don rahama ta dama ana shiga aljanna da rahamar Allah ana samun ni'imominta da ayyuka aikin ka bai kai ka aljanna rahamar Allah ita ke kai mutane aljanna to shi yasa muke da damani. rahaman nan ta Allah mun yi imani Allah ba zai hana mana ita ba amma shi ko gwargwadon gidajen upstairs benaye da eh, furnitures din da a ciki shi ko za a raba ne gwargwadon ayyuka wanda ya fika aiki zai fika babban gida zai fika furnitures masu tsada da ha ganin konan duniya wani sai ya ta yana rijiyar ɗoro ya sau furnishas nan da aka yi na katako wani sai ya ta su mai ya furnisha ya sau waɗannan da aka yi dubai wani china yaka zuwa ya ɗauko uban ubansu ka ba ɗaya ba wasu kujeri set guda dubu talatin wasu dubu sittin na dubu talatin suna irin na dubu sittin wasu dubu ɗari set guda wasu dubu ɗari biyu da hamsin kwata miliyan wasu set guda miliyan guda wasu miliyan biyu akwai ma guda da miliyan uku da ɗari biyar sai guda na fanica jama'a ɗaya suke sai dai a ce musu ɗaya ga suna amma kaga daraja ba ɗaya ba to shine fanica aljanna ƙawa aljanna ana raba ta ne gwargwadon ayyukan mutane amma shiga ana shiga ne da rahama Allah Allah don rahama ka kai mana rahama ka samu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu zumratin jama'a farko yan first na aljanna yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna ala suratul qamar akan surar wata lailatul badar daren da ya kai badar darin da ya cika da haske menene badar wata lokacin da ya kewaye ya cycling ya kewaye da haske ya cika da haske Darin goma sha hudu ina fatar kun fahimta kamar yadda yake cewa dala albadaru alaina kaga kenan wata yana da sunaye guda uku ana kira ne hilal ana kira ne kamar ana kira ne badar amma kuma ba ɗaya suke ba duk watanni ne amma daban-daban farkon fitowar wata yinin farko da yini na biyu na ake kira na hilal zuwa yini na uku ana kira na hilal da wata ya kai hudu ga wata ya tashi da hilal ya koma kamar kaga shi ko farkon fitowa ta ba za ka kira shi kamar ba ina fatar kun fahimta to kaga sai a kira in ya kai hudu ga wata da bakin ɗaya zuwa uku ga wata shine hilal jaririn wata in ya kai hudu ga wata na ake kira ne kamar yana nan kamar yana nan kamar har ya cika da haske lokacin da ya cika da haske to lokacin ya kai badar da bakin sha hudu ga wata sha biyar sha shida duk yana nan badar lokacin da ya cika da haske kuma daga cikin sunaye ne ana kira ne shahar ko saboda shahara ta yi yawa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yan first class ɗin aljanna jama'a farko madaukaka da za a shiga aljanna za su shiga aljanna ne ala suratul qamar akan sura wata lailatul badr daren da ya kai sha hudu lokacin da haske na ya cika za su shiga aljanna ma'ana suna kyalli suna haske wada kasan farin wata in ya kai daren goma sha hudu ne a yaluna sannan waɗanda ke biye su yan second class masu bi musu Allah a shaddi kaukabin su kuma za su shiga aljanna akan surat mafi tsananin tauraro doriyin mai tsananin haske fissa ma'a a sama atan ga haske masu bima na farko su ko 'yan sakan class ga shiga aljanna su ko za su shiga aljanna kamar wata wanda adda tsananin haske a sama kamar tauraruwa mai tsananin haske a sama kaga 'yan aljanna dai za su shiga aljanna suna haske suna kyalli Allah ka sa mu la ya buluna annabi ya ce in sun shiga ba sauran boli ba su boli ka sha duk abin da za ka sha duniya gaba boli boli ba na kasa ba ce shi yasa ya taɓa tuwahin ka sai ka wanke in ya taɓa wuri sai an wanke ka gashe na kasa ce to akwai na kasa cikin aljanna babu ko ƙwara guda don haka ba su boli duk abin za su sha su sha babu boli wallahi ta gawwadu na wata ranar da daddare kana son shan ruwa saboda ga lokacin sanyi don kai ya ta shika daddare ka yi hankuri to in sha biyun dare ka tashi ka ɗebi ruwa cikin firijin ka sha ka yi kwancin ka ba boli ko da yake babu dare cikin aljanna ko babu dare kun ba a bacci mi ka sa bacci gajiya da kasala to mi aikin mi mun kai aljanna balle mu gaji don haka ba a bacci jama'a 24 hours rana ce zagege babu dare iyaka kawai waldanun mukhalladuna suna nan suna kawo mana sabi sannan ga 'yan mata duk inda ka ƙara ba gaba ga budurwa tana jiranka. ka sannan tsohuwa wata tsohuwa ta zo inda manzon Allah manzon Allah ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna sai tsohuwa ga ta fashe da kuka tsohuwa jama'a ba shiga don haka duk wanda ta yadda ta zan tsohuwa ba ta shiga aljanna haka manzon Allah ya ce ba in ji ni ba tsohuwa ba ta shiga aljanna ta fashe da kuka manzon Allah ya ce sai an wanke ta an maishe ta budurwa don haka babu tsohuwa cikin aljanna duk budare na eh, waka a atara ba waka ba. da kuma budare menene kawa'ib jam'in ka'iba wacce mace a ka'iba malaman ku ba su wasara muku nan kalmomin daidai wacce a ka'iba eh mace wadda gabanta ya cika ba kai kabbara ba ita ce A atara ba tsaran juna ba yaya ba amarya a'a dukkan su amare ne tsaran juna jama'a duk wanda ya bari wa garabasa ta wuce shi wallahi yayi hasara wai kai ka kama zina da waɗannan ƙazammun mata tukururu su sha makance ta daga samun waɗancan haba ka yi hasara ba ka yi makanka abin ƙwarai ba Allah ya tsare mu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya buluna in sun ka shiga su yan aljanna ba su boli wala ya ga na kuma ba su gayadi wala ya tfuluna ba su tohin majana majinar baki wa gada aka kakuwa ga baki babu ta wala yamtakhituna ba su hatu majana wanda ake fitarwa daga hanci kun gano bambancin su ko taflon majina wadda ake tofowa daga baki baba kakin majina ka yo kaki ka zubar haka za kazanta babu majina kazanta ce jama'a don haka babu kazanta ko ce iri cikin aljanna majinar da aka tofuwa da wadda ake fiyatuwa daga hanci duk babu amshatuhum adh mashacin su kum amsha jam'i na mishtun kum ashe ana kumbin cikin aljanna ba kumbin ne ake yi saboda gashin ka ya murtsoke ba a mika sa kumbin ba in kai yi wanka ba me ke sa wanka ba datti ba ka gusar da datti to akwai da cikin aljanna babu da cikin aljanna sai malamai sun ce za a ba su waɗannan abubuwan duka da abincin da abin da mashaci da sauran duk abin da za a ba su za a ba su ne kawai saboda sabo duk abin da ka san kana ni'imtuwa da shi duniya za a kawo ma iri ne nan duniya kana yi akan lalura muna cin abinci saboda lalurar yunwa kana sha ka don kakka zan ka mahaukaci in ka bar gashi haka nan babu shaci zai ce wanga mahaukaci fa mutum ka Bob mali to can kana yi ne ba don lalura ba nan muna sha takai ne don lalura can akan ni'ima kawai tuna ma da abin da kake yi duniya ina fatar kun fahimta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amshatuhum adh-dhahab mashatayyansu combs ɗinsu wanda suke sha takai da shi zahab na zinari ne komai da za mu amfani da cikin aljanna zinari na yaku jama'a shi yasa manzon Allah ya ce mu yi hankuri mu bar makafirai amfani da zinari nan duniya mu yi hankuri mu bari sai mun tai aljanna Allah ya bamu cokalin da zaka ci abinci da shi na zinari ne kaga daidai da mashacin kai na zinari ne yanzu in ka sa agogon zinari ka tawo kana gwada wai agogon ka maka kanka wuta duk wanda ya sa zinari namiji ne ko mace manzon Allah ya ce ya sa wuta da farko an halartar da zinari ga mata 'yan al'ummar manzon Allah daga baya har mata manzon Allah ya haramta ma han mace yanzu haramun ne mace ta sa sarƙar zinari ko 'yan kunnen zinari ko munduwar zinari ko zobin zinari duk abin da an zinari haramun ne ga al'ummar manzon Allah namiji ne ko mace wannan shine hukuncin manzo Allah na ƙarshe amma da farko annabi ya halartar da amfani da zinari ga mata na al'ummar manzon Allah to daga baya mun samu hadisai ingantattu da na soke waɗancan ya daga baya har mata an haramta mu amfani da zinari annabi ya ce mu yi hankuri mu bari mu tai aljanna zinari na can aje muna kun yi hankuri koko Allah ka ba mu zinari a cikin aljanna yace warashuhumul misku abin da ke zubowa cikin jikinsu ba an ce in sun ci abinci iyaka in ana son abincin ya fito sai su yi gyashi ba to gyashin nan mai kama da zufa rashin zufa amma zufa kazamta ne don haka sannan mi ke sa zufa konan duniya wahala ka yi gudu ko ka yi noma ko ka yi aikin ƙarfi jama'a akwai gudu cikin aljanna akwai noma akwai aikin ƙarfi don haka mi zai samu zufa kaga duk da yake rashin na yana da ma'anar zufa amma ba za mu fassara shi zufa ba abin da ke fitowa cikin jikinsu yana zuba Gashin da za su yi na abincin da suke ci ƙamshi ne almisku ƙamshin almiski garai saɓanin ƙamshin abin da ke fitowa na abincin da sun ci nan duniya warin tutu ya kai kun san warin tutu ko yana da daɗi ba ba mai jin daɗi na illa illa kyankyasai da buzazzai commander and co to shi ne manzon Allah ya ce abin da ke zubowa daga jikinsu almisku ƙamshin turaren almiski yake yi wa majamirhum abin da ake kunna musu eh, turaren wuta da shi majamir daga jamra me jamra ba wuta ba garwashi garwashi shine jamra ko to in za ka kunna turaren wuta kasko ba kasko hake ɗebo wuta da shi ba sai ka zuba turaren wuta to wannan kaskun da ake kunna musu turaren wuta da shi al'uluwa ana yin wannan kaskun ne ba daga yumbu irin kaskun duniya ba daga wani icce da ake kira uluwa me uluwa ya ce udut wani icce ne na turare daidai da kaskun da ake kunna turaren wuta da shi shi ma kai ne kamshi garai kamshi bisa kamshi to me haɗa yin aljanna da turare kuma a kunna musu turaren wuta an ka ce wannan saboda ni'ima kawai wa azwajuhum matattakin su kuma kaga aljanna ni'ima aljanna bata cika ba sai da an hakawa hajiyoyi don cewa mata masu daraja ne ya ku jama'a hauren Allah menene tsololuwan ni'imar da Allah yawa bayansa salihai waɗanda na bishi eh, ita aljanna to ko cikin aljannan na Allah bai kammala ni'imomin aljanna ba sai da ya sa mata don haka ashe haka za mu cewa don haka za mu cewa duk gidan da babu mata jama'a wannan gida ya zan kango in ba ku ba gida in kun yawa kuma gida ya lalace sai ce gumi cha cha cha cha cha wadda kasan ka aje suda cha cha cha cha cance da ce gumi kada su yi yawa kuma kai ya zan babu su dai hmm? to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azwajuhum matattakin su yan aljanna ashe haccan akwai mata alhur mata ne masu fararen idanu ai bidul uyuni shine alhur masu fararen idanu al'ain masu manyan idanu kibarul uyuni shine ain masu manyan idanu gula gula don haka yana daga cikin kyawun mace ta zan babban mai manyan idanu amma in mace ta zan da yan idanu hakan ga kamar keke <laughs> eh Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi Allah halƙe rajulin wahidan kuma 'yan aljanna yanzu ga munan kodin cikin masallacin kudi ba duk halittar mu guda a'a akwai dogaye akwai 'yan gajejjeru akwai katibul akwai 'yan ranke-ranke ba haka halittar mu take ba to ba wannan halittar duniya kenan in mun ka shiga aljanna duk girman mu guda tsawon mu guda kaurin mu guda shi ne annabi ce Allah halƙi rajulun wahidan duk 'yan aljanna gaba su girman su guda za a halitta su akan halittar mutum guda Allah surata abihim Adam za su tashi akan surar babansu annabi Adam me tsawon annabi Adam sittuna zira'an fis sama'i zira'i sittin a sama tsawo ne zira'i sittin haka duk ɗan aljanna ba wada cikin aljanna duk ɗan aljanna tsawo ne zira'i sittin faɗi zira'i sittin. faɗi jama'a zira'i 60 tsawo zira'i 60 yanzu bari mu gani cabe yana kai zira'i nawa caben ga wuta. zira'i goma sha ɗaya ko aka yana hin sha ɗaya mu dai aji ko zira'i goma sha biyar kaga zira'i goma sha biyar ko eh bari mu aji zira'i goma sha biyar eh, cabe to zira'i goma sha biyar zira'i eh, cabe biyu zira'i talatin kaga cabe sau hudu kenan tsawon bai sau hudu hadda ya dogo kahe mari me yasa Allah zai mai da mutane wannan shine tsawon annabi Adam tsawo zira'i 60 haɗi zira'i 60 to irin yadda halittar babanmu Adam take haka za a mai shi mazanmu da matanmu kuma maza da mata kowa 'yan matan nan taka 'yan guntuwa to za a yi mata za a jata ta yi zira'i 60 in eh, eh, aljanna ce sannan faɗi zira'i 60 me hikimar mai shemu haka jama'a wanga ɗar jiki ranki ranki bai ɗaukar ni'imar Allah kamar yadda kuma bai ima azabar Allah yanzu gani nan ku kallo tuto ne ku gani yanzu a samu ƙato maji ƙarhi ya taho ya daɗe dibi na ina tsaye bugan ban haɗuwa to jama'a ban ɗauki bugun mutum ɗan uwa na ba ina nika yin bugun mala'ika mala'ika wanda mala'ika guda na iya ɗaukar duniya ya cira sama ya jicce kuma shi za a sa da guduma kuma bakin ƙarfi na yi ya kwaɗe ka ina mala'ika ya ga wurin bugu nan ne yanga to haka da sai an buɗa kawai haka iya ɗaukar bugun mala'ika shi ya sa tsawo zira'i sittin faɗi zira'i sittin ka ja kashi karewa ya yi baka Allah hakan ga jama'a ku diba ku gani yanzu AC wai AC mutum mutane yan uwanmu sun kai AC ko to in yanzu ka fake zama cikin AC yanzu kana jin ka fara kohal kohal wani kasar tsohon tunkiya sai haga mura firijin gashi nan in ka fake ɗiban ruwa ne musamman yadda adda sanyi kana sha yanzu kana jin mutum ya fara mura me wallahi ruwan sanyi ne sha to jama'a ni'imar mutum ka kasa ɗauka ina haka iya shan esan Allah shi yasa wanga jiki namu wanga ɗan jiki lahe-lahe bai ɗaukar ni'imar Allah bai ɗaukar azabar Allah sai an buɗa shi don haka kowane ɗan aljanna zai kai har da ɗan wuta kowa zai tashi zira'i sittin faɗi zira'i sittin ‘yan eh? wuta sun yi haka nan ko to kaja ‘yan wuta ma sun yi haka nan to ta dai can ba magana wuta muka yi yanzu to ‘yan aljanna za kowane ɗan aljanna mazansu da matanmu mazanmu da matanmu insha Allahu za mu tashi tsawo zira'i sittin faɗi zira'i sittin to sannan muka ima ni'imar Allah amma wanga jiki ina yake yake yashan shan Allah yanzu an modari ya kan mai in ka kashe san esan da mutum ya yi to ina haka shan esan Allah da ruwan firijin na Allah to kun ji hikimar muttafaqun alai kai jama'a daɗi na aljanna Allah ka kai mu aljanna mu jiya wa fi riwayatin lil bukhari wa muslim cikin wata riwaya ta bukhari da muslim kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama hmm? annabi ya ce tuhum kwanoninsu su 'yan aljanna kwanonin da suke cin abinci ciki fiha cikin aljanna a zahab zinariya ce ka ga yadda mashashinsu yake na zinari ha kwanonin cin abinci na zinari haka duk abin da za su amfani da cikin aljanna na zinariya ne wara shuhu abin da ke zubowa ga jikinsu matsayin zuha kamar zuha ba a cewa zuha don zuha kazamta ce ce zuha wara shohum abin da ke zubowa ga jikinsu almisku kamshin turaren almiski yake yi kaga sabanin duk abin da ke fita ga jikin bil'adama kazamta ne ya ku jama'a nan duniya to abin da ke fitowa ga jikin bil'adama cikin aljanna ni'ima ce dami dami ka fita cikin jikin bil'adama akwai kashi kazamta ne akwai fitsari kazamta ne akwai mani kazamta ne akwai mazi kazamta ne akwai wadi kazamta ne akwai rihi ƙazamta ne akwai zufa gumi ƙazamta ne akwai majina ta baki da ta hanci duk ƙazamta ce don haka za ka fahimci duk abin da ke fitowa ga jikin bil'adama ƙazamta ce eh jinin haila ko to akwai jinin haila ga mata da jinin biki da kwamtsa ma da kwamtsan ido ƙazamta da ke fitowa ga idanun mutum kwamtsa ƙazamta ce da mi kuma hawaye in ka yi kuka <laughs> kuka alheri ka sa kuka ko shari bacin rai ka sa kuka ko daɗin rai mafiya bacin rai ka sa kuka to da warin baki kaji wata <laughs> da mi kuma eh to da kazamta kunne wadda ka hito da cikin kunne ko a takaice dai duk abin da ke fitowa ga jikin bil'adama yan kullura kazanta ne <laughs> aka yi fa to da aka yi fa aka yi fa ba shi yasa an ka ce mu kille ta ba to ku ce da gashi duk azamta ne eh <laughs> wanne ce da kirci kazamta ne aiko <laughs> duk abin da ke fitowa ga jikin bil'adama nan duniya in kun lura ƙazamta ne to amma abin da ke fitowa ga jikin bil'adama gobe ƙiyama shi kun ji a ƙamshin almiski yake yi shi ne rashuhum abin da ke zubowa ga jikinsu kamar zuha ba a cewa zufa abin da ke fitowa ga jikinsu almisku ƙamshin almiski ba abin da ke fitowa ga jikinsu wanda adda wari ina fatar kun fahimta walli kulli wahidin minhum kowane ɗaya da cikin 'yan aljanna yana da zaujata ni mata biyu ba ba iya ehe Allahu akbar ba ana nuhin ko wani dan aljanna za a bashi mata biyu ba a'a in mata nawa za a baka akwai wasu biyu na musamman kuma waɗannan na musamman ne yura muku saƙihima ana ganin ɓargun ƙwabirinsu min wara illahami bayan nama ga nama ga ƙwabirinsu amma ana ganin saboda ya ce min alhusni saboda kyawo ana ganin bargo gashi nan in ka kalli ƙwabirin nan gana ma fa amma kana ganin bargo gashi nan yana tafiya saboda kyau jama'a duk wanda ya bari waɗannan tukururu sun ka shagalta sai daga samun waɗannan ya hasara ko bai hasara ba don haka nisanci zina lafa bai nahu annabi ya ce kuma daɗin da ya fi daɗi daɗi daɗi bisa daɗi babu saɓani tsakanin su 'yan aljanna ba saɓani ba rigima game da siyasa wangana apc wangana pdp ba magana game da uh, wata ya tsaya ko bai tsaya ba mu wallahi gobe muka sallah mu wallahi ba mu yi sai banda gobe babu wannan ko sallar ba yi cikin aljanna balle koyi mana rikicin ganin wata ba a sallah ba a azumi ba rikici game da iyakar gona ba rikici game da fuloci jama'a fuloci na na awala ga takarda ta london house ni ma gatawa to mutaicin london house babu wannan ba ruwanka da london house in ka shiga aljanna Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laktilah bainahum ba rikicin kasuwanci ba rikicin aikin gwamnati ko bi dan mukami an bashi kai ba a baka ba ka ji haushi duk babu wannan wala tabago da kun babu kiyayya ba za ku shiga aljanna ba sai an ji wanda za'ana ma fi durihin min gillin ikhwanan ba mun yaushe ba jiya ƙulubuhum Allah ya ce zukatansu su 'yan aljanna kalbu wahidan zuciyar mutum guda ce yanzu ga munan yanzu duk zukatanmu guda ne kowa da abin da yake shawa kalli ko daga suturar da mun ka sawo wanga baki yaka ganin shawa shi yasa ya sawo wancan fari wanga bula wancan danyen haki ga yanan dai har da mai ja kowa da abin da yake ganin shawa ina fatar kun fahimta to sabanin aljanna missa mun ka bambanta ga sutura wasu sun ka sawo hulluna wasu sun ka hito da kai shedan ne musu hitsari babu hulla kaga don me haka ya ganin sha ya hito kai ba hula ko wurin wa'azi ko matsalaci zatuwa ba a sa hula wani shi ko bai hota kai ba hula tunda ya san hula kawa ce da musulunci ya zo da ita sannan makaruhi ne mutum musulmi ya hita kai ba hula makaruhi ne don haka duk wanda ya hito kai ne babu hula ya karahiya kaga ya sata shi kaga inna inna zikra tanfa'ul mu'minina amma ga yanne ne nan da owaye ne kai ba hula duk shaidan ya hitsare musu kanu <laughs> in jima mata ka duk wanda ya to kai ba hula shaidan kai mai fitsari ga kai to abin da dai musulunci ya ce maka ruhi ne mutum ya fita kai ba hula muhammadu nasiruddin al-albani allah shi mai rahama cikin littafi ne tamamul minna ya hula kawa ce wadda musulunci ya zo ma 'ya'ya ne da ita fita kai ba hula ga turawan europe Su na zo mana da fita kai ba hula don haka duk wanda ka fita kai sake babu hula to yayi koyi ne da turawa koyi da manzon Allah shine sa hula da rawani Allah ka shiryar da mu ka ba mu ikon koyi da manzon Allah to sai manzon Allah ya ce qulubun zukatan su yan aljanna kalbu wahidin zuciyar mutum guda duk abin da kowa ka so shi kowa ka so zukatan mu ba sabani tsakanin zukatan mu ka san iyakar yan uwantaka annan ko da soyayya yusabbihuna Allah kuma suna tsarkake Allah su yan aljanna suna tasbihi ga Allah bukuratan wa ashiya safiya da mareci wannan tasbihi ba na ibada ba na ni'ima kawai qauluhu fada ta shi annabi da yace ala khalqi rajulin rawahu rawahu ba'duhum bi fathil kha'i wani da cikin malamai ya ruwaito shi da wa kha'un fataha khalqi ala khalqi rajulin za su tashi su yan aljanna akan halittar mutum guda Halittar suka ma halittar mutum guda kenan ko wa iskanin lami da wa lamun sukuni khalqi wa ba'duhum bidan mihima wani da cikin malamai kuma ya rawaito su dawa da kha'un da lamun damma khuluqi rajulin wahidan akan ɗabi'un mutum guda ɗabi'un su kamar ɗabi'un mutum guda ba wanda zai saba ma wani wakilahu ma sahihun kuma duk wannan eh, ingantacce ne ko ka ce ala khaliqi rajulin wahidan ko ka ce ala khuluqi rajulin wahidan kowanne yayi Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi Allah kakka haramta mana wannan gara ɓasa wa anil mugira ibn shuba radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi sallama qala manzon Allah ya ce sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallama rabbahu ma adana ahlil jannati manzilatan qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati aljannata fa yuqalu lahu udkhilil janna فيقولوا أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رديت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رديت ربي فيقول هذا لك وأشرة أمثاله walaka mashtahat nafsuka waladzat ainuka fa yaqulu raditu rabbi qala rabbi fa a'lahum manzilatan qala ulaika alladhina aradtu garastu karamatahum biyadi wa khatamtu alaiha falam tara ainun wa lam tasma udhunun walam lam ala qalbi basharin rawahu muslim Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi shi kuma wannan hadisin dai na ruguduma mai bayanin ruguduma da Allah yawa ‘yan aljanna tanadi cikin aljanna an karɓo shi daga mugira ɗan shi'uba yarda Allah tabbata gare shi ya karɓo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallama rabbahu annabi Musa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tambayi ubangijinsa kaga ashe ba annabi Muhammad dai aka ce mu sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi ya halatta a ce mai sallallahu alaihi wasallama annabi musa sallallahu alaihi wasallama sa'ala rabu ya tambayi ubangijinsa ya ce ma adana ahalil jannati manzilatan ma ya samu ku ko man ma ba wanda ya samu man Ma dalla annabi musa alaihi salam ya tambayi ubangijinsa ya ce ya allah ma adana ahalil jannati menene mafi koma bayan 'yan aljanna manzilatan ga masauki kamar wani ɗan aljanna ne ya fi zama na ƙarshe ga daraja cikin aljanna ga masauki ba mu cewa ƙasƙanci don babu ƙasƙanci cikin aljanna wane ne ɗan aljanna na ƙarshe ga masauki ma'ana wane ne gida na an na ƙarshe ga daraja duk cikin 'yan aljanna abinda annai musa ya tambaya allah kenan ala sai allah ya ce mai huwa rajulun shi mutum na ƙarshe ga ni'ima ga gida cikin aljanna mutum ne ya ji wanda zai zo ba da ma udkhila ahlul jannati aljanna bayan an shigar da 'yan aljanna aljanna 'yan aljanna kowa ya shiga aljanna shi wannan mutumin shi ɗayan rage fa alulahu yana ya yana wuta ko shi an na ƙarshe wanda zai bar wuta kenan a sa shi aljanna to mutum ne wanda zai zo bayan an shigar da 'yan aljanna cikin aljanna ƙalu lahu sai a ce mishi udkhilil janna ta shiga aljanna to tunda ka hita kutsu dan duk wanda ya to da wuta ya hita kutsu Allah tsare mu daga fita kutsu sai a ce mai udkhilil janna ta ka shiga aljanna in ya zo sai ya ga kamar ai babu in ya ga yadda dan mutun yake cikin aljanna sai ya kamar babu wurin zama fa ya sai ya ce ai rabbi ya ubangiji ai harafi ne da ake kiran wanda a kusa yaya kusancin wannan ba ga ubangiji wallahu a'lamu amma dai ya nuna kusa yake ga Allah sai ya ce ya ubangiji kaifa yaya zan shiga aljanna wa kanna zallan nasu manazilan alhali duk mutane sun sauka su wa aka zo aka zatayin kowa ya karbi kyautoci ne sun karbi su. ma'ana duk abin da aka ba cikin aljanna an ba su kaga kenan zai mai dan ma Allah wannan jawabi kamar ya nuna ma Allah ai babu sauran wuri kowa ya kame ina fatar kun fahimta fayuqalu lahu sai a ce mishi tarda kana yarda an ya kuna laka ya kasance gare ka mithlin mulki malikin kwatancin mulkin wani mai mulki min mulukin duniya daga cikin masu mulkin duniya masu mulkin duniya kamar obama shugaban ƙasar amerika ba mai mulki ba ne kana yarda a baka mulki irin na obama shugaban ƙasar Amerika? Faya ƙulu sai ya ce raditu rabbi na yadda da haka na ya Allah kamar a bashi white house kenan irin na obama ko gidan shugaban ƙasar america kana yadda a baka iri nai? sai ya ce na yadda ya Allah Faya ƙulu sai Allah ya ce laka zalika to wannan ya tabbatar ma an baka mulki irin na obama misali na nika yi muku ba obama Allah zai ce mai ba annabi cewa ya mulki irin na wani mai mulki sai ni misalta mai mulki yau da obama ko to sai a ce to an baka mulki irin na wani hamshakin mai mulki wanda ya ji gishiri duniya wa mithluhu da iri ne kuma wa mithluhu da irinsa wa mithluhu da irinsa wa mithluhu da irinsa ma'ana an baka shi sau nawa sau biyar fa yaqulu fil khamisa sai shi mutumin ga ga na biyar yan an ka ce an ba shi mulki irin na wani mai mulki nan duniya kamar irin mulkin obama nan duniya an ba shi sau biyar ga ta biyar sai ya ce raditu rabbi na yadda ya ubangiji fa ya ƙulu sai allah ya ce haza laka wannan da mun kai ma alkawari baka mulki irin na wani hamshakin mai mulki duniya mu baka shi sau biyar ya tabbatar ma <clears throat> wa asharatu amsali da goma iri ne kuma <laughs> magana ta ƙare kurma ya makabci to ku ba jama'a wanda za <clears throat> kenan an bashi mulki irin na obama sau nawa sau goma sha biyar ashe obama mi yake cikin ba wahala ba wanda an na ƙarshe ga ni'ima ɗan aljanna shi a wanda za a ba mulki irin na obama sau goma sha biyar amma sai yanzu yana tunkawa shi an number citizen a duniya number citizen ya kahirin banza kai in kana dama addinin uban haka dawo mai ya yi ma wannan tambada da haka <clears throat> Allah kawa Obama arzikin musulunta da shi da Jonathan muna musu addu'a Allah ka sa su musulunta mu ga tsiya kuma ba ya ba shugabanni suna shugaban ƙasa nika son su musulunta Obama yana shugaban ƙasar America Allah ka buɗe zuciya ta dama musulmi ne aiko suna Obama Ahmad suna ne Mubarak Muhammad Mubarak Obama ya sa mai suna Obama mutumin Kenya ne musulmi ne Yi aure ba amerika ya kirista ina fatar kun fahimta bayan sun rabu da uban kila ko mutuwa ya ko rabuwa sun kai kuma uwar tana tunanin kirista ta sake auren wani mutumin mutumin wace ƙasa ne mutumin indonesia ne musulmi kuma again amma dai allah bai mata baiwa ta musulunta ba to sai ta nan ta tai da shi can sun karbi da wancan sai ta bashi ga kakatai ai musulmi ne har ya girma musulmi ne muhammadu mubarak a sunanai kakar daga baya sai ta mai sai kirista dama suna da barak cikin sunayen arna to maimakon mubarak sai ta mai sai barak sai ya koma barak ahmad hussein obama ahmad hussein a sunan obanai ai in kun tuno zaɓe ne na farko tsofar kun da ya aiso biyar rance bayan an yi rantsuwa ya ɓoye ahmad bai haɗi ahmad ba sai an ka ce a bai haɗi full name ne ba full name ne barak ahmad hussein obama an ka dawo a white house sai da ya koma wata ayyasa yasa sunayen to muna roƙon allah shi buɗe zuciyar barak obama sadda yake shugaban ƙasar amerika ya musulunta haka malafa allah ka gwada mana ya cire malhon nan ya jefar ya sa ƙube ta ƙwarai ya yi kalmar shahada ina ganin abinda shugabannin izala sun ka so su yi mai kenan ko taron da sun ka yi jiya sun ka kirai kila fa muna kyauta musu zato amma dai bai zo ba mataimakin shugaban kasa ya tura to Allah ya shirya da mu <clears throat> to ni ko ga gani na a kungiyar eh, kiristoci duk an gayyata har mata waɗanda adda konannen gashi babu ɗan kwali babu gyal duk sun zo wurin taron na izala jiya in ka tambaye izala ce ai gayyata su an kai ai da ma taro na zaman lafiya to yanzu kuna nuhin ku ce muna yanzu kiristocin nan sun yi kusa gare ku bisa ga yan uwanku yan izala jos kiristoci tun da zaman lafiya ko su ba su a zauna lafiya da su to don me da ba ku gayyace su ba shi yasa ce to wannan taro an yi tuya an manta da albasa sannan ka bar rikici gidanka ka tashi ka tai wani gari ka ce wai zaman lafiya kaka so izala guda ce da izalar kaduna da izalar jos jama'a duk mai sunanta duk izala ce duk 'ya'yan abubakar gome ne aƙida su guda ba su da bambanci ga aƙida ina fatar kun fahimta to rikici ya haɗa ku da 'yan uwan kun kawo sulhanta amma ku a can kuna kiran uwa duniya a zo a haɗu ga 'yan uwan kun bari kai ba mu na hucci cikin addini ko da ba ku haɗu da kiristoci ba in kun gyara ɓannar da a tsakaninku da 'yan uwanku 'yan izala jos ai kun yi ƙoƙari ma kun ba 'yan uwa nan gida kuna rikici da su ga abin da bai ta kara ya karya ba akan duniya ku tai kuna gayyata kiristoci ku haɗa kai za ku yi da kiristoci to da ku da waka da kai da kiristoci mu dai ba da mu ba mu kan muna haɗa kai da 'yan uwanmu musulmi kirista in yana son mu haɗa kai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi mu shi a haɗin kan ba da shi sannan to 'yan an haɗa kai yau lahadi suna iya biyo su ta coci jibiran juma kirista na biyo su a ce masallaci to duk haɗuwar da ba a yi masallaci ba faɗi miya amfaninta da haka wannan shegantaka da ta shegantaka ta izalata wannan haka mun ka ɗauke ta shegantaka izalata. Muka waɗin haka na mu da yanzu don ba ka cewa dai bello ba ɗan izala na ba dan izala nake mafi yawan su waɗannan da ka amsa su na shugaban duk na rige shiga izala da yawan su na rige shiga izala kuma kokarin da mun kawa izala insha Allah ta'ala da yawan shugabannin nan ba su yi ba da wahalar da mun kai akan izala duk ba su yi ta ba wasu su ma sai da yan dauki dalasna kamar irin waɗanga da ka kumu ma wasu a shugabannin izala nan sakkwato duk sai da mun kai ɓaci ɓaci da su suna suka izala muna kariyarta mu mu kwaci izala ga hannuwansu yanzu kaga tun da abu yayi daidai zuwa yan izala muna hukan Allah akwai wani kasar da ni wanda nika kare izala kuna tunawa da shi ina tsammanin 1998 ne ko mi sunan kasar din number 4 inda ka kare izala sunna kaza wai fito da ita in ba izala ba sunna kaza ina faɗin sunan da izala raddi ne nake wa wani malami nan sakutu da yadda kofa lokacin nan ga suka izala amma yanzu abin ban mamaki da jin daɗi su a shugabannin izala to mun ji daɗi tunda makiyayan sun yadda dai da izala su belle abu daidai take alhamdulillah ku shigo mu ba bakin shike shigowar ku amma dai ku san mun rige ku والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار to su ko sai su zamo cikin wallazi na taba uhun bi ihsanin Allah ya shirya da mu don haka mu izalan mu ta da'awa ce ta don Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura wasu kuma izala su alaba ga izala ba ha gani yanzu izala ta yi ɗaya ko ina to alaba ga izala a samu suna a samu kuɗi mu ne malamai izala a sa su a sa ba yara kuɗi suna waɗin su ga facebook suna malamai izala to ku yi ta tahiya mu izala mu ta da'awa ce ba ta salo ba ce izala wasu ta salo ce da raraka da kwaɗayi su ne malamai izala a san da su don a kere su a basu kaza a basu kaza to mun yadda da namu da naku duk haɗe a baku mu mun yadda abinda wanda zai hito mana da wurin Allah ya ishe mu kaji shi yasa don haka ni dan izala ne jama'a kar ku je ina suka izala ku dauka ban cikin ta danta nake amma kuma duk inda naga tangarda dole in faɗi ba mu yadda wahalar da mun kai wasu su zo shiga baya su lalata mana aiki ba muna da hakki ga duk wanda an Najeriya ina ina jaye izala da shi dot ban cire ma kowa hullayo ga izala don haka sai naga yan shiga bayan nan suna son su lalata mana kungiya dole in yi magana to wanga a ce a kirawo eh, kiristoci bangaren izala guda ya kire kiristoci amma ya bangare guda to wannan ba haɗin kai aka nufi ba wani abu daina suka nufi ba wanda ya kamata ku haɗa kai da su kamar yan uwanku yan izala yan jos in dai haɗin kai na tsakani da Allah duk duniya sun yi kowa zama kusa gare ku don su kuke aƙida guda da su to tun da kun ka bar su gida kun ka ce kuna taru kiristoci mun mun san akwai dai wata da an ka taushe kuma komi ta dai sai Allah ya bayyanar da ita amma na saurari jawabin da shugaba bala yau yayi jiya Allah shi wa balalau albarka ya maki yawan kurajin da agaran cikin zuciya duk ya hushe mini su don haka na yaba mu wannan jawabi da balalau yayi kaji duk da yake kuma mun yi Allah wadare da aikin da sun ka aikata na gayyata kiristoci su ba 'yan uwansu amma jawabin da ya yi na ji daɗi nai ya jawo hankalin gwamnati shugaban ƙasa bai zo ba amma ya turo mataimaki nai kaga kamar ya zo buhari na nan sauran 'yan siyasa duk sun zo wa'anda allah ya ba iko amma dai gwamnonin da an ka ce ina tsammanin 'yan gwamnoni 'yan kalilan na zo ina fatar kun fahimta to balalau gaban mataimakin shugaban ƙasa jin daɗin da ni yin wannan magana da ya gane madisan bu zaune domin mu a wurin mu ban boyewa ba mu huci duk wanda a Najeriya wallahi ba mu tsoro nai na madisambo na madisambo mu a wurin mu mai laifi ne na madisambo a wurin mu mai laifi ne don hakan magana maganar da balayoyi ya gabar da gamnan na sambo Allah shi wa balalo albarka ya yi magana ya jawo hankalin gwamnati cewa dole a dakantar da kisan mutane da annan ana yi musamman malaman addini ya kawo reference da malla albani da an kashe kwana-kwanan nan babu dalilin da zai sa a ce akwai gwamnati amma a zauna ba waɗanda aka kashewa illa musulmi kuma malamma addini kaga ga magana ta yi kyau to abin da ya kamata izala zan kai kenan su zan ka faɗa mashi shugabanni gaskiya gaba gare su amma dai ku ba yan uwan ku gira kirista wannan ba mu ga shawa wannan ba ko alama dore ku kira su ko ba zuwa dai a san kun kira su na ki zuwa kaji to Allah shiryar da mu sannan inda gaske haɗin kai aka so kuma ba da kiri kiristoci Allah ce ku haɗa kai ba da ƴan uwanku Allah ce ku haɗa kai ku yi ƙoƙari ku dawo gida ku sulhunta abin da a tsakaninku da ya zalar Jos inda da gaske haɗin kai kuka so tunda ko haɗa kai da kirista dai ba ku haɗuwa da shi masallaci guda kamar yadda kuma ku ko ba ku zuwa coci inda yake don haka wannan haɗin kai na siyasa ne kawai sai dai in ana ne a haɗa kai a jiwa ma wani ƙuri'a amma in dai haɗa kai wanda addini ya ce to yan uwanku musulmi na hicancanta ku haɗa kai da su wannan magana ta ga shugabannin izala kenan bangaren kaduna ko kuma yan jos ɗayan an ka kira ku ku kiya ku yi ƙoƙari don allah a sulhanta mana wa baraka yan ɗari kasu bar dariyan mu duk izalan mu kai in ka ce yanzu izala sai a ce wace ta kaduna ko ta jos ba suka ba ce to allah shirya da mu to mu tafi ga karatu mu tafi ga karatu duk dai izalla nan ta su belle abu sai sun dawo mata ai su aka faɗa mu shugabanni gaskiya su belle abu wadda cewa mahaukata muke to yanzu balalauje ya zama mahaukaci a gani duk a gama sallu-sallun nan sai an dawo mai sarkin musulmi ya jiya shekaran jiya ran attanin gobe sati guda ambasadan amerika ya taho ya kawo ziyara sokoto ya ta inda gwamnati inda sarkin musulmi kun ji kiran da sarkin musulmi yawa amerika yana roƙon gwamnatin amerika ta taimaka ma najeriya da sojoji don su yi musu maganin 'yan ta'adda su wane ne 'yan ta'adda musulmi sarkin musulmi na kira amerika ta kawo sojoji ta kashe mai musulmi ba soja na bai zuwa ya kashe su da ya kira amerika ai soja na ya ɗauko bindiga ta ya zo ya kashe su sarkin musulmi kawai ga kira jama'a amerika ta taimaka ma najeriya da sojoji don a yi musu maganin 'yan ta'adda duk duniya in ka ji an ce ɗan ta'adda ba ɗan ta'adda illa musulmi mai kishin addini su wane ne musulmi masu kishin addini da aka nuna amerika ta zo ta kashe su belle bo duk wanda ya mu dare allah shi ɗebe mu ne albarka ga mu ga mu a zo a kashe ai ba wasu aka nuna ba illa mu amerika ta zo ta kashe mu alhamdulillah wato ya nuna su dai sun kasa tsohon soja wai ka cewa yanzu ke nan ya nuna sojojin najeriya dai sun kasa to mun gode ma allah da ya kaddara mun ka rinjaye makiya na cikin gida a kira na waje allah nan da ya rinjaye mu akan ya rinjaye da mu akan makiyan cikin gida shi zai rinjaye da mu akan na wajen sojojin america in sun zo suna kashe wanda allah ya ba su iko su kashe dole su raga saura inda suna iya kashe mutane har yau ga 'yan taliban can da 'yan alka'ida afghanistan sun raga ba su kashe su gaba ɗaya. ga musulmi can ahli sunna iraki sun kashe inda Allah ba su iko sun raga saura to haka in sun ka zo Najeriya su kashe wasu dole su raga wasu duk a huta da ba wasu yan ta'adda illa musulmi ne su Musa Lukuwa su Abubakar jibirin su Bello ya da masu kama da su suna aka cewa America to ta kashe Allah ya ɗebe musu albarka da su da America to tafi sannan an kai magana a cewa jonathan na kashin musulmi to yanzu kun ji waɗanda aka haɗa da su ana kashin musulmi ko kaga allah ya tona musu asiri kun ji waɗanda aka haɗa da su ana kashin musulmi to allah ka isan muna gare su kuma allah ka yi muna maganin su kahin su kashe mu allah ka izo musu tasu mutuwa duk wanda adda wani kulli na bakin ciki dan musulmi cikin zuciya ta yi allah ka isan ma musulmi gare kuma kawa musulmi magani ne to mu tafi ina mun ka aje eh eh to fa ya ƙulu <clears throat> sai Allah ya ce mai haza laka wannan a baka mulki na misalin wani mai hamshakin mai mulki nan duniya sau biyar ya tabbatar maka wa asharatu amsali da goma iri nai kaga za a baka na goma sha biyar na kwatancin wani mai mulki nan duniya Wala walaka mashtahan suka kuma kana da duk abin da rayuwarka ke shawa zat ainuka da duk abin da ka ke jin daɗi duk za a baka wannan shine na karshe hoga masauki cikin gidan aljanna fa yaqulu sai ya ce raditu rabbi na yadda ya ubangiji ƙala sai Allah ya ce mai eh? sai ya ce sai shi mutumin ya ce eh? sai annabi Musa ya ce annabi Musa yanzu mun ji matsayin wanda an na ƙarshe ga masauki cikin gidan aljanna ko shine wanda za a ba kwatancin mulkin mai wani hamshakin mai mulki nan duniya sau goma sha biyar ƙala sai annabi musa ya sake tambaya ya ce rabbi ya ubangiji fa allahun manzilatan to wane ne mafi ɗaukakar 'yan aljanna ga mazauni tauha su wane ne 'yan first class cikin aljanna ƙala sai allah ya ce ula'ikan ladina aratu waɗannan su ni nufin wa ni'ima garastu karama ta humbiyadi na dasa abin girmama wasu da hannuna abubuwan da Allah zai girmama su da shi cikin aljanna Allah ya dasa shi da hannunai. a ce Allah na da hannu kenan waka tamtu alaiha kuma nin rufe akan akan abinda ni dasa musu na ni'ima falamtar ainun don haka wata ijiya bata taba ganin sa ba wallam tasma wata kunne bata taba ji ne ba wala mai khatar bai taba gitta alaƙar bashara bi bashara akan zuciyar wani bil adama ba rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to jama'a ku diba wannan gara jama'a kun yadda ku mutu Allah ya baku wagara basa ko ba ku yadda ba don haka duk mai ganin tsoron mutuwa muka yi sani wallahi ba mu tsoron ta in ka kashe ni baka cewa dai ka kashe bello don siyasa don ni ba dan siyasa bane baka cewa ka kashe ni don kasuwanci ni ba dan kasuwa bane bar rigima da kowa da kasuwanci ko kashe ne ya kashe ni ne saboda me saboda addini wanda duk ya san rayuwar bello take ga hannu ne in ya bari ne kai a zuhur ta yau lahadi Allah shi ɗebe mai albarka ya zo ya terminating ɗinta albanin da kun kashe me ya rasa albani ya taɓa samun ɗaukaka kamar ranar da Allah ya mai wa fati don haka in an ka ce in ba da duk abin nan mallaka na dukiya in samu abin da albani ya samu ban basuwa don haka ku yi hanzari ku zo ku kashe mu in dai akan addini na wallahi babu gudu babu ja da baya kun ji ku kuma da kun ka zannan ma duniya ku zanna ai ta kumumuwa ai ta kwadai a ja alkibba ta ayi wuraraka ka zauna nan ka game da matan billiyabu da naka ha game da gidajen billiyabu da naka ka game in ka kashe billiyabun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika